A lokuta da dama akan danganta kasashen da suka ci gaba a bangaren tattalin arziki da yawan mutane, kasar noma, ma'adanai da kuma sauran albarkatun ƙasa. Yin la'akari da kasar Najeriya ta haɗa dukkan waɗannan abubuwa da masana ke ganin da ana yin amfani da su ta hanyar da ya dace da kasar ta yi nisan da ba a tsammani wajen ci gaba a nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya. A binciken da suka gudanar kan alfanu da tasirin da yawan 'yan ƙasa ke da shi wajen ci gaban ƙasa, ɗan gwagwarmaya tabbatar da kare haƙƙin bil'adama yaƙi da rashawa neman gaskiya da adalci a najeriya kuma shugaban ƙungiyar sislak awal musa rafsanjani ya ce binciken nasu ya gano cewa idan da gwamnati ta kawo tsare-tsare yawan al'umma a najeriya zai zama alheri kuma zai bunƙasa tattalin arziki zai cire yunwa da talauci da rashin aikace-aikace to sai dai mun ga cewa yawan al'ummar da muke da shi tsare-tsare na gwamnati baya la'akari da yadda za a iya amfani da wannan yawa da Allah ya mana don a bunƙasa tattalin arziki a cire talauci a cire yunwa al'umma ta zamanto al'umma ce kyakkyawa wacce ba ana amfani da ita ne kawai don ringimu na addini ko na kabilanci ko na siyasa ba ko kuma ma yadda ake barin yara musamman ana hana su zuwa makaranta saboda talauci ko kuma wasu da dama za a ga cewa suna nan akan hanya suna yawo a shekara biyar kaga yaro ina yawo ina ta Eh, bara da sauransu mu muna ga cewa wannan ba zai sa al'ummar da muke da ita ta zama al'umma da za ta iya taimaka a bunƙasa tattalin arziki ko kuma a kawo zaman lafiya ko kuma a kawo ci gaba mai ɗorewa ba. Ali Abata na ƙungiyar da ke kishin Arewa wato Northern Patriotic Forum ya ce ya dace gwamnati ta jajirce wajen ilmantar da al'ummar ƙasar ta domin a samu sauyi da ci gaba. Ya kamata gwamnati ta sa himma ta kawo ka'ida wanda za a bi daidaituwa don a samu cin gaban najeriya amma gabar mu karazibi ba lissafi ba coordination zuwa nan gaba za a sha wahala A nasa bangaren Abdulmumin Tijjani na gidauniyar Asabe Shehu yar Aduwa ya ce, gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki su tsaya tsayin daka wajen koya wa mutane musamman ma matasa sana'o'in hannu don yin koyi da sauran kasashen duniya da suka ci gaba. Abin da ya kamata a ce shugabannin ƙasar Najeriya ta yi shi ne kawai ta nemi yadda ya kamata a ce ta koyar da al'ummar Najeriya sana'o'i da ake kiransu ga suna eh, entrepreneurship wato a da suka fuskanci cewa jama'o'i ne ya jama'a ne ya kamata a cewa an koyar da su da wayannan fuskoki ina tabbatar maka cewa Najeriya za ta zama to guri mai kyau guri mai amfani gurin da ya kamata a cewa kowa ma ya zo saboda in aka ci akwai sanawai iri-iri da aka ci al'ummar Najeriya sun koya kuma suka ci gaba da amfani da shi za ta bunƙasa tattalin kasar eh, arzikin Najeriya ta hanyoyi daban-daban Hasashe yana nuna cewa Najeriya za ta iya zama ƙasa ta hudu da ke da yawan mutane a duniya da mutum miliyan 375 nan da shekarar 2050. Manufar dai ita ce jan hankali ga gwamnati da ta kawo shirye-shirye da tsare-tsare masu gajeru da dogayen zango da zai tallafa wa ci gaban ƙasar a shekaru masu zuwa nan gaba. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.